mai kayan mata shine lakabin da aka fi saninta da ita a kwanakin baya ko shekaru wanda suka shuɗe ta yi wasu maganganu kan musulman arewa ko ce musulman arewacin najeriya kan abubuwan da suke wanda baya dacewa shine ta zo da wannan ta amfani da daman nan kan bawa su musulman arewacin najeriya haƙuri akan abin da ta aikata a yi sauraro lafiya. the North and Hausa Muslims I told to unfollow me in 2018. Please forgive me. I've been saying that for the past uh, four days now since I hit 1 million followers. Uh, the Allah da Anabi Hausa Musulmai na Arewa. then ce be unfollowing in 2018 ku yafe min na yanzu kwana hudu kena ina faɗa na hit 1 million followers so ana um, mm, so mu ci gaba magana da poly akan polygamy matan baba yan uba da sauransu i want us to continue talking about polygamy uh, stepmothers you know stepbrothers sisters and stuff like that so yeah and that affects you know the northern muslims the most so please all northern um, house muslims i said to unfollow me in 2018 please forgive me the allah muslim hausawa na arewa da na ce ku a following our uh, 2018 ku I don't want you to leave my page. Didn't I want you to leave my page? Wait, I know not listening. I want you to leave my page, Daddy. Did I not want you to leave my page? I'm coming. That's one. Wait, wait, wait, wait, wait. I want you to leave my page. congratulation when something good happens to you. They will never clap when you are happy. They just want to see your downfall. Or once you sing Christian song, they will come. Once you you show boobs, you show cleavage, they will come. You're wondering. So you're telling me all this while you've been following me, and you never ever said congratulations or good luck or I'm happy for you or not. You see, you see this back. No, no, no, let me see. No. mujallar Arewa ku danna subscribe ana ku danna ƙararrawar sanarwa da sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. gode.